أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكامل إنك لعلى خلق عظيم تباين الصلاتين كاملتين على الفائز المرء مع من أحب وهذه هي وأصحابه الذين سواهم بإحسان أما بعد السلام عليكم ثلاثة بقي لشعبان وجعل دور دريق da talatin da shida daidai da ishirin da shida ga watan biyar 2015 za mu yi karatu na biyar na ƙarshe a cikin littafi na muhammadu baramasi a kan yabon annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da shi ba da masi da hausance amma bidi masi yake kamar da za ci mishi فسبحان من في الذنب للعبد يجد فيأتوا قبلا من لدن ويجزله فنبحث من جوده العفو يكمل ففي الحشر أهوال وتلبال مذهل لا الماء سكرانا وما شرب الفتح ولكن لنا فيه بما خص اليسرى فليقال لنا نهاية أو وقع ومن لك لا للحسن يسأل أمرا فالآخرة لا يشبه منها بحسن ولا sarki ya tabbata ga wanda ke dakace lil'abdi gabawa fi zanni tare ya zunubi wani ya yi ne da sazuci wannan gari wani ma a najeriya wani a duniya amma an da rikin kiri tare da an yi da yi Amma wanda a garin ka mai katanci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadari ne an kare da shi sai dai in mahaifiyarsa ta da wani amma galabanci an kare da shi da duk wanda ya daga wannan aiki don haka hadari ne wannan magabata da aka ce ma haka ne wannan an canza hanyar su ne ba su yarda da wannan abu da aka kwani ba an ci amanar su ne haka wanda ake daga hanyar tana nan wani ko babu shi ai za a yi dariƙa ne kowace dariƙa ba amma sai ka ga an shigo da wasu abubuwa ana lalata mutane a gida sun kuma da rika alhali da an ka san da rika shi ne gyaran zuciya kuma haka baiwa hanyar da rika ta kai mutum ga halaka gyaran zuciya ta kai sannan duk ilimin mutum shi ko in bai in bai wannan hanya sun kanci shi ko ba a yi mamaki wanda ya kanci saboda bai da gyaran zuciya to amma ake kuma hanya ta gyaran zuciya ta kai mutum ga hanya ta kafin shi ya zan billahi kaga an kauce ki Wani yakto ya rike dan adam fadlan sadar da baiwa lillahi mutadar gare shi ya yutfilo kuma ya baka baiwa gare shi shi dan adam sanan alimu muna roƙo ne al'afuwa rabbani min judi da baiwa ce zai kuma wanda yake kammalawa ko kuma al'afar wani kuɗi wanda yake kammalawa shi rangwame ma'ana kammalan ne to muna roƙon Allah wannan jiyo da ke daga bayan ta hawanin akwai irin tsoraki tsorace da za da kuma jirgin da mutu ilu mai tsoci hankali da hajjira a cikin taron kiyama. Karar mara sakrana za ka ga mutum yana mayu yana mashalu وما شهد على هذه الشاكيه كيف ترونها فلكل مرتاح عما ارضعت فترى الناس سكارى ثم هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ولكن لا تدوم أروبة في يريد من أتكن سير لم تبت بسرعة وتعاقك من لا تكي التعيد شيء من أتكن سير من محمد صلى الله عليه وسلم فيؤتى من الأنياء أو سكها وإذا ثم وند أنكما من الأنياء أو سكها أو سكها mafi ƙarfin tsora da rabuwai na ɗaukake ɗaukake. Wannan wanda alin ake tambaya da kama a domin hukunci na rarrabewa a ranar alkiyama shi ne ceto lamira ba mu gardama ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce so yake kiri wa ga talibai ya tafsirin kaza kuma da ya zuwa hukunci idan da haza a ba shi ce san inda kire wajen Allah inda ya hakika ne a kabar lafi ne majinsan mai girman mai zargi da nafsin su ga mugunyar rayuwa ta inda gasa da marasin da su. Ihillaniha kuma ita rayuwar ta ɗauki ƙofar da rayuwar mummunan zirhuka da galar gabanta ma'ana bisa gabanta shi ne na ma'ana alagare ta ma'ana sun zahar bisa gabanta wa'inda yana ce gani ma gunki ba gushe ba Ibrahim ne laha mai zaluntar rayuwa ta kalimun zalimun da nafsi aikan kuma ma'ana ta hanyar za ta ci ga aikin alkhairi إلى من برايا مثل ذلك أنت أرحم رائمك أما يجين كم يجين ولم يجين وأبو مسؤول إن يجين وذكر ومسؤول لو سيدا أصوات لي مسؤول مسؤول مسؤول لي مسؤول به وأكرمك أمه يجين من أحاديث التي كوجه فسأل أيك لا تقل إلى المحتاج وأنزل النبي الغالي أبين ما مع خمسين من عباد مرفادا شفيع من يجيتوني ومن يشبع له الظهور يولى أن جل ما يجيتو لرشين الظهور ينكبي زرع قاموشي وكما بي ما يسمى بالقدر قاموشي تقوتا يا رب يا مثال الجينة إن لم تغفر الذنب إذا ما تتعذر فمن إجناب الله hakika ɗan bawan ka ne ɗan awa hakika ya taro kai Ina jafika zuwa ga alfarmarka allazi a wara, wanda ya shinge da mutane kai kaulan gaiwa wa alfa abu ya girmata musu da tashin gidawa kamar nan yanar kaddan duk wanda bai samu manuwa ba bai ma ka a cikin kowace takaddumin sai ka amfare shi wannan ya fi duk wanda ya zo yin abuwa ne da koroyinka to ya sun shi Da shi zuwan zai tsara a ko ayyukansa wanda ya zo da koroyinka ko kullu jamilin duk wani aiki mai kyau kan hakika ya kyautata min ada'ika daga kyautarka in kuma min da'ika shi mai kyautarka ka an tambaye to ne da adaya kai ne ke ba da kyaututtuka ولم يكن خزائنك الملأ taskokinka cikakku da za su kasance liyan su halittu ila ya suwa ya zan yana rage su ba ma'ana Allah dole ka take yi to taskoki ka ba za su ragu ma domin ma inda kun yi alfadu kuma inda Allah ya an anta ilahi kai ne matsalici na anta buhuri kai ne mai aje ne lada ta wa matsalici kai ne ta an imani wajen abin da nake don ka nake yi da an imani kai an madogara ta inda a shari'a mun tashe ne kai gari gobe alkiyama da an ce rajali kai ne maɗan mahata abin ɗan mahata kai ne ɗan mahata an ce a halitta wajiri kai ne macincinci ga soyayya ta. Wa, wa kuka ko yaggwai-yaggwai na alƙawulla wanda ta ɗarni da hana su lalikin dubbe walwalewa. Gudun gidina ne, ya tabbatar ma Muhammadu gidina ne, Sura jahita a cikin ƙaunar da nake yi gare ka, sayyidi ya kai shugabana. A nan yana magana ne da annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam domin nan yana da alƙalulla cewa ambata da an kai da muhammad da muhammad a sunana albarkacin wannan suna kamar can mai al'urra ya faɗi wannan da inda bai matanki tasmiyar jibin nan muhammadin wa aukar hanki bidinan tura ana zaton annabtul wadi'atu rayuwa mai jin ciwo ko ji ta dawo kamar zunubi ya tara ya tura ya tushe ma yin ha a shari'a minan sanda da ayyukan ta da lafiya da ismi da zunubi ma da raga abin da ya gudana gare ta kenan a shari'a abin da ya gudana gare ta shi ne ayyuka na tara siyoyi da kuma zunubi idan ya rata da kina da ninkar kwamnu baiwa ta tabbata gare ka wannan da kyauta wani kira da kuma abin da ake ba baki ne abincin baki ma'ana dai rahama dukkan jiri kyauta ta tabbata da rika sai ta kula da aminu da karya ya tabbata ne an lura da talibai kowa ya tambayi Allah subhanahu wa ta'ala zai shi misali da iska da nan mai ingantacce an ce rahama din nan guda gari ke rahama da Allah amma guda ce aka kawo a kai wannan da nan duniya cikin ta ne mutum ke kankura ma mutum dabba ma ta jawo sama ta kasa da shi ɗaya ta sama da tausayi kowace rahama guda ma ita ce an karaba a nan gudunar duk wani tausayi na ƙarƙashin ta ne an ka aza rahama ɗari da a ɗaya sai lagana za a yi mata kolin ta Allah ka sanya mu cikin rahama duniya da barka da lana da barci a nan da Muhammad sallallahu alaihi wasallam لقد جئت والفضل العظيم علينا وإيجاد الإنسان وعفو الله رضي لمن أخذ wanda eh, eh, ya kusa ne in daga yana gunka irin rangarar na a sanda inda a wasu shi'a ba ba a yi ne ba a yi ne ba a yi ne ba a yi ne ba a yi ne ba a yi ne ba a yi ne ba a yi ne ba a yi ne ba a yi ne ba a yi ba ne ba a yi ne ba a yi ne ba a إذا كشري شيء من الخير زيادة عن الخير أنها تناله تدي شريه أشمت تناله ك فأتلك المقصد ولا من هو ذلك بلغ فلد بيوتك تحدي أمانة كذلك انشر خمسك أذلك بس أذلك تيجي بجلالها إذا جاءت مثله إذا كان يارو يرجو من مثله أشكوا من يمي gummatu hutu kullum kai ne shamka ta yi bidi bidi shi ne wurin gashi da baki yau mai yaji alimin da mashi ba a sama ulun fasirin bi sanu an goma fa'aula a cikin sulatun musulmi amana ina roƙon amana ina da hawani daga tsorace-tsorace ya kai ra'alin ya yayyan magani wallahu ya alamu an tun za ta alamu bidin su'alin cikin kankanci na roƙona ya rabbi ya da yi maganin matsaloli na wa hakim ya Allah yana daga cikin sunan bikin Allah abin ka tsare ne minan ne rana da gauke ne inda ya khairar da ne ya yayin mai tausayawa idan ta akwai habu habu akwai sakara akwai hawiya akwai albudama da jahil da dai sauransu Allah ka tsare da mutum guda daga cikinsu. Allah ka shafi musamman Sannan ya sa a wuce muke ke cewa Allah ya ce da ake shekara dubu ana haka sakko na jajaru. Aka iya aka sake yi ba dubu ana haka sakko koma wani kyau. Kawai da layi ke da jajaru. Aka sake yi ba dubu ana haka sakko koma da ke ke yace ka iya ɗaura mu in ji haka ba ka ce ke. Sannan akwai wani dutse da ya wani duk kasa. ma'aikin yana tare da sahabbai sun ji ya ce kun san ko bai suka ce Allah da wani su ga sani duk wani dutse ya aka kada ka san wuta shekara saba'in saboda halifan sai yanzu ya kai ka ta wuta ka ku san wuta akwai zai to wani abu ke kafa za a kai shi inda mai nasu gina ce dauke da asirin gidan na kada ne gidan na gwamnan su yawa ya ban girma. Ya kai rarrabi ya fiyayyen mai tausayawa. Ko sai كذلك ارتفع على المتشارب عن من باب من آل هاشم نجيم بنو هاشم wanda zagafi ne ko cikin ƙorashawa wani hadisi yana nuna inna Allah tafa min waladi Ibrahim Isma'ila wastafa min waladi Isma'ila bani Kinana wastafa min bani Kinana Quraishan wastafa بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم أو كما قال الله سبحانه وتعالى cikin ɗiyan annabi Ibrahim ya zama Ismail cikin ɗiyan annabi Ismail ya zama Kinana cikin Kinana ya zama Qurayshawa cikin Qurayshawa ya zama Hashimawa cikin Hashimawa ya zama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abul khiyara bi khiyar shafi'ul wara me ke sun tare kai da yawan wani irin ne na nan mai ban tsoro wata ƙoƙarin da su ta ƙona fi illa kuma tuwa sa kullu nafsin haka ta goma ba ya idan abin idan abin shakka ya tsananta ya tsananta ya kai inda aka kai an ce ruwa ballo ana dai neman ceto sai ga Allah ya musallar da na biyu shi ne irin annabi ne karimin mai daraja karimin mai alheri karimin mai girman asali karimin mai tsoron Allah karimin mai girma أعظم الله Allah ya يجمع درجة عليه محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق محمد وأعلى ya ɗaukakar da zikirar ambatonsa alal aljani a cikin sama aladin nan ma'anar ci gare su dama rufin jarri da mugu ma'amu'a ma'amu'a alal aljani cikin sama bin fadli sama da daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ina an ji sunan da yake sallallahu ai akwai na sahanin sa Abu Dharr Jibari radiyallahu anhu wata rana jibril alaihi salam suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam jibril ya ce wannan abu zarri ne a ce kuma yake ce ka san zaman abu zarri a duniya ya ce to wallahi abu zarri saman da an kai sanin da an kai mai sama ya na maganin da an kai mai sama abu zarri jibril radiyallahu anhu ilahi ya da kina fadawin ka dawamar da fakarahu ki kawo na nan sallallahu alaihi wasallam ma'a falatika tare da salatin ka shi ne daɗin ɗaukakar ka gare shi musallin alaihi da Allah ka daɗa aminci da anan sabda sallama wa qatillahu Allah ta aika abiran turaren ambar ya fitar miska wanda ya tsere ma almiski wani da ya tsere ma liddu wani kusta ya tsere ma kusta ina za a aika shi kabla ko ga kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya yi alaihi sallallahu ya fara da ta aiki da sahabbai kamar idan ba ku manta ba tun harko wannan waka inda yake cewa fa huwa yarju muddat da umri mai lakum wa yatlaku fi dinin hanifi sulakum yana da cewa sahabbai har kai ga cewa mahabbatukum fil qalbi nurul mahar yanzu kuma zai kare da yawan sahabbai Ko ko a duniyance in kana son ka samu shiga a wurin mutum to za ka ga in kai yare shi sai ka haɗa da na kusa gari na kusa gare shi wanda aka rayu da yawan. to wane shi da ka ne kai alaihi muhammad sallallahu waɗanda duk sunayen ɗan mutakon addini gaba mun shi ne za mu zama gaba ta ba su wasa da nabi mu alaihi sallallahu alaihi wasallam hada da yannan gidan sarki abban da kin da su za a haɗa gaba ɗaya الشيخ eh, Ibrahim ya رحمة rahmatullahi عليه wannan ina ji da diwani ne da farko a ƙarshe da tsakiya ne duk inda ya faɗa ta da hausa da wallahi ya sa muhammai ya sa alayi wallahi duk inda ya yi gaba ɗaya diwani ne ba mu wuri guda wanda na ba bai haka ba gaba ɗaya daga cikin ne ke cewa عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والصحب الكرام ومن نجا من دون سوى شهدت عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والصحب الكرام عدولا يجب هذا الذي قال فقل قاوم الله kun suna nan lakin amana wanda hanya ta shi wallahi bai yadda da su bai da su ko yanzu wallahi ba sai da su ba balle shi Syuran bin Yasir rahmatullahi alaihi Allah ya san shi alkhairi aikin da yawa addini wanda ke cin amana wanda hanya ta shi Allah ka isan mai gare su in ba su rabon shi ne kuma da awwaliya sun sahabban da su ne na farko ma su ne da farko ma duk wani abu da za ka yi a cikin wannan addini duk imani ka cikin alqur'ani an ce musu ya ayyuhal ladina amanu su 88 da nida'i su ne mataki na farko أولئك هم المؤمنون حق عددي بالرمز تسلل ذات وارث على الجنة فاتكل بأبو بكر الصديق والله بقى يسير إلى الجنة أبو بكر رضي الله عنه الفائزون سنه مضر مرض ثالثا وأولئك هم الفائزون بسببهم ثم درجا بسكي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وحضر من جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم على تدري اتيكين سورة التمر هم الأكرمون سورة مجيدون الغالبون نسكت إليه من قوى لفضلهم سبب الدرجة كنتم خير أمة أخرى النار تسليم ربهم هل يمكن متى للجنس هل المصطفى يتنقبض عن نبي الباقي المختار بعد صلى الله عليه وسلم وأصحابه da abokai ne Wal'ani ani da mabiyansa don an gaba da ban cire guda ba cikin alayi za a cire ko guda da kan cire duk kan cire cikin sahabbai za a cire ko guda da an cire guda duk kan al alqur'ani kun karyata alqur'ani aya guda ko ni sashi na alqur'ani ko da harafi guda ya karyata alqur'ani gaba ɗaya kun karyata alqur'ani gaba ɗaya ya karyata Allah subhanahu wataala kun karyata Allah subhanahu wataala ya karyata habiba ash-shifa ta al-kamiliyyah Idan ne za a ga wannan bayani haka da ka ƙaryata manzo guda duk ka ƙaryata su kan daga tsarin mursalin hadawa duk sun ƙaryata manzanni tare da hudu laifin salam ko su da ƙaryata don haka ƙaryata hudu ƙaryata sauran manzanni ne haka hadari ne bala'i ne mutum ya samu wani sahabi da zai ware cewa ba zai su shi ba in dai zai so su ya so su gaba da in bai so su ya ba su gaba wallahi ba za a raba ba tun da ma'aiki bai raba ba adiba al'asari da bari ana shi kusa ya yi cikakken bayani akan haka in yake kala an Allah man farraka ni ina da tabbiyar da raba amin da yake a raba duk gaba da ake gani ba shi wa in ya Allah ta ba su bayanan sakamako jirilan babba ganin ka da gare ka ya khaira man ada ya yi yin wanda ka ba su anan yana roƙo ƙari ne cewa Allah shi fara musu falala domin ga ayoyin alkur'ani da musulmi da suka nuna cewa duk an ba su kalala kowace iri irin yi gusu rukun rabbukum bi rahmatin minku a cikin suratul tauba wa ridwani wa jannati yubshiruhum bi rahmatin minkum wa ridwani wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada إن الله عنده أجر عظيم للناس يبتغون فضلا من الله ورضوانا duk shi nan an da dama da ke magana a kan cewa sun samu falala da Allah subhanahu wa ta'ala an kalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsakum da cikin da dama wannan shi a karshen inda za mu kuma shi ne kashin Muhammadu Ibrahim. In Allah ya kire mu wani sati za mu rike. Bayan mun karanta daliya ta shehuna Usman ko muna jin daliya ta shehuna Usman to mun ya za mu karshen da ma sai an kawo ta baiti sittin da uku ce baiti sittin da uku ce wanda yawan shekaru Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi kamar da dai bayani na nan zuwa kuma su ne yawan shekarun Abubakar da Umaru da Ali da ma shi Usman da shi ne shekarun su gaba ne ba anhu ajma'in wannan kenan kuma haka za mu je yadda ya ambace mu'jizoji na alaihi wa Salama a ciki da shayarwa dai da dai sauran abubuwan da ya faɗa kuma ƙarshe za mu ga yana tawassuli da da fa'ul arba a dinnan guda Allah ya da su. Satin nan to kwana shida akwai رسول بعث ايتا وقال لي ما من مسألة خير من محمود قالوا ما لم يقلوا نقرا رحمهم الله هكذا ما كان ولا وكل بسم الله زوال وليش يا الله يا الله الله ارجع لي من جل بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا أَنْ فَانَجُوا da rasuwarsa kuma akwai masallacin da ni muku magana an buɗa shi na minan nata na juma'a wanda aka ayyana malam nuru bin ta alhaus mazu hafizahullahu shi ne liman nasiruddin abubakar umar gobirawa shi ne na'ibi na farko malam bello na mallan jabi shi ne na'ibi na biyu wannan wannan juma'a dai aka buɗa shi da fatan Allah subhanahu wataala shi ƙara ya mana mulki ne barkaci annabi sallallahu alaihi wasallam da yallan gidansa da sahabbai da waliyai baki dai ba tare da wani ko guda daga cikin su ba Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallam Allah ya su sai ta cika mana da wannan bala'i gore yau Thank you.